A yau 24 ga watan Afrilun shekara ta 2017, Firaministan Jamhuriyar Nijar Birji Rafini tare da ɗimbin tawagar ministoci, sarakunan gargajiya da gwamnan jihar Tawa da tsohin 'yan tawaye ya jagoranci bikin cikon shekaru 22 da rattaba hannu tsakanin gwamnatin ta Nijar da tsohin 'yan tawaye wanda aka yi a shekara ta 1995 a Wagadugu babban birnin ƙasar Burkina Faso. Wannan bikin da ya wakana a garin Cintabara da hedikwatar Azawa a cikin jihar Tawa inda a nan ne aka soma tawayen a jamhuriyar ta Nijar kusan shekaru 27 da suka gabata. To domin samun bayanin yadda bikin ya wakana na tuntubi wani ɗan jarida da ke Cintabara da cewa da Malam Sidi Muhammad wanda ya ce mini. ministar da ya zo a nan Cintabara don tare da ministrori da yawa. jihar nasawa akwai authority na country na kasa duka duk sun ka zo wurin ka kuma tun sha an kai forum bisa kuma yau an kai babban sallah wannan dan da zai anniversaire na wannan sallah na eh, akor da kai tsakanin abzinawa ta ne tabarakalla abu an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma an yi shi yadda ya kamata yadda muke so a yi shi haka Allah ya yi wani muhimmin abu ne za a iya rikewa cikin jawabin da shi firaminista ya yi a wurin wannan bikin na yau eh, ya ce abinda adda ma'ana ya ce babu wanda ya isa ya yi okipe 'yan milimetar kare cikin Nijar cikin wasu bandi army a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar dai gwamnatin ta ba da hutu a yau ga dukkan dokacin ma'aikatan kasar abin da sa malam Manu Konsaye cewa ba za a mancewa ba da abin da ya wakana a can baya a lokacin wannan tawayen rana ciwo ta kafa cikin tarihi a kasar Nijar. rana ciwo da ba za a manta da ita ba saboda kowa ya san al'amuran suka faru har an ka kai ga wannan kirkiro wannan rana da an sasanta da 'yan tawaye haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar